إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا sha takwas ko sha tara sha takwas ga watan zulhijja bayan hijirar manzon da sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1436 shekara hamsin da biyar da samun yancin kai amma ga duk wanda zai kura sosai kamar mu bayi ne har yanzu musamman gurin shugabanni wanda suke alwalimai mahallama za su handa mai kudin da zai shi shi ɗan sai kaza ne domin kudin shi kadai da ya ɗi ɗiba zai shi mutanen state da su kowa ya zama kowa da shi to ba kake na har yanzu juyawa da kuma sai ya tsara muna godiya ga Allah da Allah ya kama da wannan gwamnati da wayansu suke cewa yan kama karya ne eh kama karya yana da malumi guda kama ka karya karya kama ka karya dan fuwan nai kama ka karya mahandami haka ne to sannan kuma akwai kama ka karya gaskiya ba haka ba Allah bai mana karatun mu na farko kenan bayan sallah daga nan hijja zuwa al-muharram insha Allah muna tare da tawfiqul tawfiqul muslimin ala hukmi madahib al-mujtahidin alladhina kanu min ahli sunnah al-muwaffaqin li shaykh mujaddid al-mujahid ad-din للشيخ مجدد الدين المجاهد الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة al الحسنة الشيخ عثمان ابن محمد ابن عثمان المعروف بابن فودي تغمده الله برحمته قرانا لتاب كتاب توفيق المسلمين على حكم مذاهب المجتهدين yana mana magana ne akan mazahibul arba da sauran ma sauran mazahib kamar yadda wannan littafin shi kuma yana magana al'aimatul arba'a hayatuhum mawaqifuhum ara'uhum tarihin su imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi'i imamu ahmad ibn muhammad sannan shi almujaddid usman ibn fudi rahimahullahu ta'ala zai mana magana yaya matsayin bin madhhaba domin maganar ta ki ta kare to za mu ji magabatan mu bi idnillahi ta'ala kuma dan Najeriya ne yaya maganganun shi yake dangane da bin madhhabobi sunan littafin da yake nan tawfiqul muslimina ala hukmi madahib al-mujtahidin alladhina kanu من أهل السنة الموفقين ما نتي بسم الله الرحمن الرحيم سوى ساتي مي زوا wanda yake so sai mutu gobe wanda baya so kuma sai ya saurara kai yace sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima alhamdulillahi alladhi an'ama alaina bi ni'mati al wal islam godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mana ni'ima da ni'ima na imani da kuma ni'imar musulunci wa bi sayyidina wa maulana muhammadin alaihi min Allah ta'ala afdalus salati salam sannan kuma Allah ya shirye da mu muna godiya ga Allah da ya shirye da mu ta dalilin shugabanmu majimancin al'amuran mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaihi min Allah ta'ala afdalus salati mana mafi tsira mafi girman tsira na Allah mai da kuka wa azka su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi sai malai ce amma ba'd mana kenan akwai khutbatul haja irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yinta ta wannan tafi domin mai wa khairul hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam لماذا يأتي أما بعد توفيق المسلمين على حكم مذاهب المجتهدين الذين كانوا من أهل السنة الموفقين الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله تعالى يتي وأورد أربعة عشر نوعا من أمور المذاهب في هذا الكتاب زي كمان أبوه ودا قوم شاهدني أولا لتابعه وأوردها جميعا على طريق السؤال والجواب بعون الله تعالى الكريم الوهاب وما ذيك فمنا question and a السؤال والجواب تنبيا da amsa tambayan farko zai zubo mana tambayoyin gaba sai a nutsu a ji sannan kuma daga baya sai a ji amsoshin illa billah minti talatin ne kai al'awwalu tambayan farko ma hukmu madahibul mujtahidi ina hukuncin madahibul mujtahidi madhaban abu hanifa madhaban malik ibn anas madhaban imam shafi'i madhaba na al-imam ahmad Allah ya musu rahama ina hukuncin wannan madhabobi الثاني ما حكم من قلدها ina hukuncin wanda yake kwaikwayo da wayannan madhabobi abu na uku ma hukumul iltizami madhhabin min madhahibihim ala tayin ina hukuncin ka ce ka bi madhhaba kaza kai kana bin madhaban hanafiya ko kana bin madhaban malikiya ko shafi'iyya ko hanabila kadai tambaya na nawa na uku na hudu ما حكم عدم التزام مذهب من مذاهبهم على التعيين ina hukuncin rashin bin mazhaba ta gabaimiya shine wannan kace kamar wanda ake ce musu ɗan madina wancan kuma kace kamar yan izala ina hukuncin hukuma hukuma hukumar tizami mazhabin min mazahibin ala ta'yini ce kawai mazhaba kaza to sannan kuma kamar yan madina wanda ake ce musu wai yan madina in su ne in sun yadda da haka ma hukumu adam iltizami madhhabin min madahibihim ala ta'yini ka ce ba wai lalle sai ka bi madhhaba ka ga duk abin da yazo daidai ne kawai bi to ina hukuncin wannan ne littafin kuma na waye Usman ibn Fodi al-khamis na biyar ما حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب من مذاهبهم على الإطلاق إذا كنت daga wata mazhaba ka koma wata mazhaba alal itlaq sake ba kai misali ya mu malikawa ne eh amma ina hukuncin kuma yanzu in bar mazhaban malik in aro wani abu daga mazhaban ahmad bin kaman du'a istifta sai zo yace subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka in arwan sabuwa daga mazhaban Ahmad bin Hanbal ina hukuncin wannan ai jama'a muna bukatar wannan karatun majala sosai sai mun yi shi kuma daga farko zuwa kashe kuma za ka ji gaskiya tana tare da su waye na shida shine ma hukumul intiqali min madhhabin ila madhhabin min madhahibihim lakin fi ba'dil masaili a shashin mas'aloli wancan na farkon alal itla kawai duk yadda ka so zaka fita daga nan mazhaban ka goma can amma nan da shida a wayansu mas'aloli ne kai kana na cikin malikiyan amma wani lokaci zaka iya fita zuwa mazhaban ahmad ko hanbal ko mazhaban imam shafi ina hukuncin wannan ne as-sabi mas'ala ta bakwai ما حكم الجمع بين المذاهب الذي هو تلفيق التقليد في مسائل الخلاف ina hukuncin hada madhaba ka hada Abu Hanifa plus madhaban Malik plus madhaban Shafi'i alladhi huwa talfiq at ka hado nan hado can fi masail khilaf kuma cikin masalolin da suka yi sabani to ya hukuncin ka ya halatta ko bai ba الثامن ما حكم اختيار الأشد في المذاهب ina hukuncin kuma mutum ya zaɓa mafi tsanani in ka duba kamar a malikiya an yi sauki a shafi'iya an yi sauki a can mazhaban ahmad bin hanbal an fi tsanantawa ce to ni ba zan ɗauki mai ba ba zan ɗauki mai sauki ba zan ɗauki wanda ya fi tsanani to ina hukuncin wannan Allah ya tsare mu da tsanani at-tasi ma hukum ikhtiyarin akhaffi fil madahib to yana hukuncin kuma dan sakaci wancan dan tsanani shi tsanani ne kawai yana neman ina ne aka ce tsananta kawai shi gurin yake nema to yana kuma yan zakaci. ina ne aka fi sauƙaƙawa to shi ke kenan shi ne ba shi wanne ne fi sauƙaƙawa kawai sai sai ya karkata gurin wannan na nawa kenan na tara ina hukuncin tsanani shi ne na takwas ina hukuncin mafi sauƙi shi ne na tara al'ashir ma hukumin khuruji an jami'il mazahib to ina hukuncin kuma gaba da wanda ma zai fita ya sau hanya yanzu ya kafarta ne ko dan bidiya ne ashe Usman ibn Fudi rahimahullahu ta'ala zai ba mu amsa tiriyan tiriyan matsala ta goma sha ɗaya ما حكم الالتزام ما حكم التزام مذهب معين في مذهب امامنا مالك رضي الله تعالى عنه خصوصا ان كنت كتي كتير في مذهب امام مالك اتكدي ما حكم التزام الالتزام مذهب معين مذهب ما كان كلا كلا شيء akwai ta imam malik din akwai kuma fahimtar ibn al-qasim akwai ibn al-majishun akwai qarrib da al-khamis to kai ka ce kai misali ku ku kuna bin ra'ayoyi ne na ibnu abdulbar almaliki ko kuma ce a mu dai gaskiya abinda ibnu rushin almaliki ya faɗa shi ne kawai ko abinda imamul qurtubi almaliki ya faɗa shi ne kawai ina hukuncin wanda an da cikin gina ke khususan yace misali a ce a malikiyyar ma kawai hal yatimu am la wannan dole ne ko ba dole ba ka ce lalle sai mazhabin ba Malik ita kadai shin dole ne wannan ko ba dole ba a ji karatun nan sosai ba a ji karatun nan sosai الثاني عشر matsala ta goma sha biyu zai na koro mana tambayoyin da ya sannan kuma sai zuba masa ma hukumul intiqali min madhhabin ila madhhabin fi mas'alatin ina hukuncin kai kai ƙaura daga ban mazhabin imam malik sai ka tafi mazhabin misali ahmad bin hanbal a wata matsala, fi mazhabi imamina malik a mazhabin shugaban imam malik sai kai ƙaura. khususan musamman mazhabin imam malik sai ka fita daga cikin ka fita daga saiti hal ya juzu amla ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko الثالث عشر مسألة قوم شاء ما عدد الأصول التي بنى إمام مالك رضي الله تعالى عنه مذهبه عليها وشيما مالك أكمي دميجنا مذهبا شيء ina ga wannan farkon karatun akhdari mukaddiman da aka yi annan ta mu'ayyan wa arabi ashara mas'ala ta goma sha hudu ma sanaduna fi fiqhi imamina malik radiyallahu ta'ala ina isnadi na ashe Usman bin Fodi tunda shi nan malikiya ne to ina isnadin shi har zuwa wurin Imam Malik original ɗin malikiya ne kaji ina sanadun ma sanaduna fi fiqhi imamina kai waye karantar da kai fiqhu shi ma din waye karantar da shi shi ma din waye karantar da shi shi ma din waye karantar da shi shi ma din shi shi shi har can kan Imam Malik a ga lokaci allura take tono garma ke amma wannan allura insha Allah yana ko fatanya za ta tono Allah wa to tambayan farko ma hukum al mujtahidi tambayan farko ke sai ma ne ce alladhi huwa hukmu al mujtahidi sai ma ne bana amsa faqad na'aqada ijma'u ulama'i sunnah duk malaman sunna sun yi ijma'i radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Allah ya dada su gaba daya ala anna jami'a madhahibil muslimina ala alhaq jami' to kai an dan fita sai ka ce eh, ba sa san fiqh su rushe fiqh wa ya gaya maka dukkan madhahib ala alhaq suna kan gaskiya to kaga tunda gaskiya ne yanzu na fita kaɗan ina mazhaban shafi'i aran mas'ala a gurin Ahmad bin Hanbal me yake na ai dalibin shi ne ma ba komai in an saba sallama ɗaya sai na aro sallama biyu a gurin Ahmad bin Hanbal menene wannan ba komai bai ko a malikiyar ma ana yi shi kan shi ma malik haka ma yake yi to kaga zafin kai kawai ke damun mutum قال عبد الوهاب الشعراني في البحر المورود في المواثيق والعهود abdulwahab wahhab ash ke cewa a wannan littafi law ittala al-mujadiduna bi ghairi ilmin in wanda suke jayayya ba kan ilimi ba inda za su dan lalle ko maganganun malamai la ra'aw jami'a madhahibil muslimina dakhilatun fi shari'a da su ga dukkan mazhabobin da suna nan cikin shari'a la yakhruju minha qawlun min aqwalihim ba wani magana haka zo ta fita wa sai ti ce ba madogara la kitab wala sunna wala qawl sahabi wala qiyas duka ce ba wani usul da suka gina akwai dalilai da dama da suke gana gina maganganun su akai sai dai kuma ka san na wani ya fi na wani karfi su da kansu suna iya sakin maganganun su su dauki maganganun wa'ansu ko da ɗaliban su ne ga imamu malik ba su zuwa abdullahi bin wahab imam malik ya sake fahimtar shi ya ɗauki magana wa ɗalibin shi saboda ɗalibin yana da hadisi ingantacce Kuma maganganun su a imma din la ya khuruju minha qawlun min aqwalihim kama awdahna dhalika fi khutbati kitabina al-musamma bi kashfi al-ghummati an jami'il ummah yace kamar da ya faɗi wannan a muqaddimar littafin shi kashful umma an jami'il ummah wa qala aidan shi wa kenan abdul wahhab ash-sha'rani yake cewa fi kitabin yawaqit wal jawahir a wannan littafi ce kata tatabba'tu bi ta'ala adillatal mujtahidin ya bi dalilan mujtahidin irin su Abu Hanifa al-Imam Malik shine na al-Imam Shafi'i na uku al-Imam Ahmad bin Hanbal shine karamin su na hudu to ya bi dalilan su gaba daya falam ajid far'an min furu'i madhahibihim bai samu reshe daga cikin reshen mazhabobin su ba illa wa huwa mustanidun ila dalilin face akwai dai madogara madogaran imma ayatin aw hadithin aw atharin sahihin aw atharin aw qiyasin sahihin ala aslin sahih sai an samu aya ko kuma a samu hadithi marfu'i kenan ko kuma a samu athar mawqufi mawquf shine abin da za ce sahabi yayi shi wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in maqtu'u sannan wa ma adaftahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikr to zaka samu dai akwai dalili shi dalilin shi ma ya zama aya ko kuma dalilin shi ya zama hadisi marfu'i to marfu'in kuma ya kasu kashi kashi marfu sahih ko marfu hasan ko marfu da'if duka yana iya kamawa ko kuma ya zama ya kafa dalili da hadithi mawquf wancan imam din yana tare da hadithi marfu' kuma sahih wancan kuma ya kafa dalili da mawquf yana yi wa sahih to kai tsakaninka da Allah wanne zaka bi marfu inda irin su ibnu umar suna nan irin su umar suna nan ga maganar manzon Allah ka sake ka ce da umar zaka dauka ko kuma na abdullahi bin umar za ka ɗauka za ka ga yadda za su yi kace-kace da kai ai akwai misalai masu yawa dangane da abdullahi bin umar ba ya ga bilal ɗan shi ce a wallahi a fa aqbala alaihi abdullahi fa sabbahu sabban sayyi'a ya tuttusa mai da hannu biyu gaba da ina ga ma manzo Allah ce kana cewa wallahi sai ka hana sabbahu sabban sayyi'a tribul kaga wannan ne a hausa ce tuttusa sarai to zaka iya samun asar mawquf ala sahabi Au kiyasin sahihin ko kuma zama matsalan babu wani mai babu wani dalili amma zai yi kiyasin wannan matsalan akan wancan shi ma ana dogaro da shi duk da cewa ibnu hazm allahi shi yana ganin kiyasi au ash Awwalu. awwala man qasa shi yana ganin farkon wanda ya kiyasi shi shine shaidan shi kai iblis ma ka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta an kunta min al wala ana khayrun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin هذا قياس فاسد قياس الشيطان قياس فاسد shi yanzu ya yi kiyasi akan wuta ta bi mai tilbaya alhali kuma wannan kiyasi ne fasid mu a gurin mu mai bi ƙasa ta bi wuta domin me wuta aikinta shi ne barna ka kawo wuta ka gani ka ɗoda rana me za ta yi barna to amma ƙasa fa gyara to ba ga kiyasu shaitan ƙiyasun fasidun wanda suke cewa shaitan da da daƙiƙ a hausance ba ba a larabce ba amma kuma yana experience matuka amma nan yayi dakikanci Allah ya kiyaye mana dakikanci to yana ka samu kiyasi sahihi malamai suna kafa dalili da kiyasi ala asalin aslin sahihin amma zaka kwatanta din dole zama asalin tushen yana da inganci ba kawai zaka zo ka yi tabbatancen kai da kake so ba lakin sai ce min aqwalihim ma huwa ma'qulun min sarihil hadith daga cin maganganun malaman nan akwai abin da za a ciro shi daga sarihul hadith hadithi faro faro ga nassin nan ana gani faro faro Gama ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai tsaya sallah yi gabara harama sai ya shuru dan lokaci kadan abu wanda ce a abi abi anta ummi ya rasulullah ara'aita sukutaka baina takbir wal qira ma taqulu me kake fada yace a ina ce allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib tsakaninka da Allah mai manzo Allah yake nan gidan. me yake yi addu'a wace iri istifta kaga sarihil hadith aw al athari ko kuma su dauko min atharin sahi aikin sahabi aw al qiyasi ko kuma su dauko qiyasi ai kwatancen mas'ala kaza da ta faru sabuwa da tsohuwar mas'ala ومنها ما هو مأخوذ من ذلك المأخوذ وسنن kuma yana yiwa in an ciro ma huwa ma'khudun min dhalika al zai zama an ciro daga wancan nassin sannan kuma sake ciro matsalan daga abin da aka ciro din fahimta kan fahimta ne sai ma da yake cewa wa haka da haka nan dai malam wani sai ya gina fahimtar shi in shi tabi'i ne sai ya gina fahimtar shi akan fahimtar sahabi shi kuma sahabi ya gina fahimtar shi ne akan fahimtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma malami ya gina fahimtar shi akan amalu ahlul madina tunda ahlul ahlul madina kuma amalu ahlul madina su sun gina shi ne akan fahimtar sahabbai kaga yadda sarsalan take bi amma karshen karshen an zo ce to wa Allah ya ce mu bi laqad kana lakum fi rasulillah ko fi amali ahlil madina a Allah bai ce haka ba to ka ji dai malamai suna samun sabani amma kowa ya san me yake a cikin su mu ne a cikin akwai yan zafin kai wanda kansu yake ta farfasa to sai mala yake cewa wa haka hakaza fa min aqwalihim qaribun wa aqrab daga cikin maganganun su akwai magana da take kusa kusa sannan kuma akwai wanda ta fi kusa kaji ko qaribun وأقرب وبعيد وأبعد akwai da ya yi nesa wallahi da littafin Allah da sunan maza Allah zaɓe kuma da ya fi shi nesa nesa nesa can to kai sai ka je can nesa nesa dai can muna cikin akarab insha Allah akwai qaribun wa akarab da ba'idun to kago <laughs> wani zai je can ba'id wani kuma can ab'ad min as-sunnah aka ko a kiyama ma yana nesa nesa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duka yace ne wa kulluha muqtabasatun min shu'a'i nur shari'a duka dai an an tsakulo su ne daga mai hasken shari'a allati hiya as hiya al-asl kuma shari'a ita ce asali wa muhalun an yuqadha far'un min ghairi asli kuma zai wahala ce reshe an ciro shi ba daga tushe ba menene tushe alkitabu sunna to duka sauran menene rassa ne انتهى وقال عبد العزيز في الدرر الملتقطة المذاهب كلها على الحق دك مذاهب سنة كان غزكي يعني ما باو دك ابن دسك فداجي غزكا وشي ما مالك سو ابو حنيفه سن يي مغنغنو تي أو كم داوكان مغنن شي ابير مي سي ما غوتين wannan gabari وقال عبد الرحمن السيوطي في النقاية وهو يذكر ما يجب اعتقاده وأن الشافعي وأن الشافعية ومالكا وأبا حنيفة وأحمد وسائر الأئمة وإنما لمن أولاه كما يقدم الشافعي duk da shi yana mazhabin shafi'iyya amma ka'ida sai a bi normal procedure sai a ce abu hanifa anna aba hanifa second su shine malikan wa malikan na ukun su shine wa shafi'i na karshen su ahmad wa sa'ir al-a'imma kai eh, da sauran a'imma ma jigajigai wani singin girma ba kamar za mu mu samu abdurrahman ibn amr ibn yuhmad al-auza'i ya girme su gaba daya yana da maza shi ma sai dai Allah bai sa mazhaban shi ta yaɗo sosai ba to sai yake cewa dukkan su dinnan ala hudan min rabbihim duka suna kan haske daga gurin mahalicin su Allah wa fi idha wa fi الدجنة لأحمد المطري ومالك وأهل الشهاد كل إلى نهج الصواب هادي معنى إمام مالك بسورة ما سيشهادي كون أتكنسو إلى نهج الصواب هادي dukkansu bi'idinin lahi ta'ala suna kan hanya to kamar zuwa da zuwa ka shafi'i wa abi hanifa kamar shafi'i kamar abu hanifa wa ahmada da imamu ahmad ibn hanbal li rutbatil munifa ma'abuta martaba manya-manya wa kullum ala hudan min rabbihim wa dukkan suna kan me haske da wurin mahalicinsu limamai ne na ahlus sunnati wal jama'a Wa سرامتنا وفي الكوكب الساقي لعبد الرحمن السيوطي al-imam suyuti yake cewa wa malikun wa shafi'i wal hanbali ishaq wa nu'man wa ibn hanbali wa malikun wa shafi'i wal hanbali wa ne al-hanbali ishaq wa nu'man wa ibn hanbali wa ibn uyayna tama ath-thawri wa ibn jarir ma'a al-awza'i والظاهري وسائر الأئمة على هدى من ربهم ورحمة wannan su ne jigajigan a'imma a duniya wa malikun wa shafi akwai imamu malik akwai imamu shafi ɗalibi da yake ga imamu malik kuma ɗalibi yake ga imamu a ɗalibi ne ga imamu malik shi kuma imamu ahmad bin muhammad shi ɗalibi ne ga imamu shafi, wal hanbali ne ishaq ibn rahuya shi malami ne ga imamu bukhari والنعمان شين أبو حنيفة وابن الحنبلي ده أحمد ابن محمد ابن محمد الشيباني وابن عيينة تام الثوري أقوي سفيان بن عيينة أقوي سفيان الثوري وابن جرير أقوي ابن جرير ربما malamin tafsiri shi ده da mazhaba mustaqilla مع الاوزاعي auzai عبد الرحمن ibn عمر ibn يحمد والظاهري شيني wa داوود الظاهري akwai ɗalibin shi shine wa ibnu hazm al-zahiri wasailu al-a'imma da sauran limaman duniya ala hudan min rabbihim wa rahma suna kan shiriya da gurin su da kuma rahman Allah mai girma da daukaka duka kake na wayannan a'imma bi idnillahi ta'ala kowanne kokarin bin ya yi ƙoƙarin bin sunar mai za a ƙasa lasa da wani imam malik rahimu allahu ta'ala ke cewa sunar tusa fi na tunuhi marraki ba ha man ta khallafa an hagari daga sunar tu sunar tu man rasulillah man arada na ja ta fa'alaihi bi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi sallam daga wasu yoyin gaba daya dare zuwa gawa manzan allah sallallahu alaihi sallam yau gaga ke mutum ya bar wannan wasiya kaga sai ya nemi ina za a sa shi sai ya kama wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah bai jima da kuka dace da mu fi dunya akhirah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقوم به علينا متينا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعله منا